رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجتي فكان لا يلتفت فدنوت اليه فقال ابغني احجارا استنفض بها او نحوه ولا تاتني بعظم ولا روث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على يديه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه ثلاثا إلى المرفقين ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وفي روايه ان عثمان رضي الله عنه قال الا احدثكم حديثا لولا ايه في كتاب الله ما حدثت ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضا رجل فيحسن وضوءه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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar asabar 25 ga watan zulqa'da hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da 21 ko da biyu 22 ga watan 11 shekara ta miladiya ta 2008 a wannan darasi namu na mako-mako cikin karatun littafin at-tajrid sarih li ahadith al-jami' as-sahih na az-zabidi rahimahullah a yau za mu tashi a darasi ko kuma yau za mu yi darasi na na 82 ko na'am muna cikin kitabul wudu hadisin abdullahi dan abbas da hadisin abdullahi ibn zaid al-ansari da hadisin usman ibn affan radiyallahu anhu dukkaninsu hadisai guda uku imam bukhari ya kawo su domin ya ba da bayanin adadin wanke gaban alwala sau ɗaya ko sau biyu biyu ko sau uku uku hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yake cewa tawadda annabiyyu sallallahu alaihi wasallama marratan marratan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi arwalla sau ɗaya ɗaya wato kowace gaba ya wanke ta sau ɗaya wannan hadisi ya gabata idan ba a manta ba shine hadisin kwanansa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin maimuna mun karanta wannan a nan ne ya ba da labarin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tsakar dare ya je ciro wata salka da take dauke da ruwa ya alwala ya ga alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mana ita wanda muka yi bayanin ta a can baya wannan imam al-bukhari ya kuma maimaita hadisin anan karkashin babin da yake cewa babun alwudu'u marratan marratan wato babin da yake magana akan cewa alwala akan yi ta wanki ɗaya-ɗaya akan kowace gaba wannan shi ne abin da yake nuna mana karancin abin da wajabcin wanki zai tabbata da shi wato shi ne yi sau ɗaya domin allah maɗaukakin sarki da ya ce ya wa ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi har zuwa ƙarshen aya ubangiji yace idan kun tashi zuwa sallah to ku wanke fuskokinku wankewa din umarni ne ubangiji ya bayar na a wanke fuska a wanke hannaye mafi karancin abin da wannan wanki zai tabbata da shi shine ka yi sau ɗaya shine mafi karanci babu ƙasa da ɗaya babu rabi saboda haka in har za ka cika wannan umarni da ubangiji ya baka shine ka wanke sau ɗaya to ka zo da abin da za a ce ka wanke ɗin ka zama mai wankewa ka zo bi aƙalla ma yusamma bihi ghasilan ghasilan li a'za'il wudu saboda haka malamai suka ce wankin farko da za ka yi shine na farilla idan ka yi biyu wanki na biyu da za ka yi mustahabbi ne idan kuma kana so ka zo da kamala shine sai kai uku wasu malamai suka ce in kana so ka zo da kamala ta sunna shine sai ka rarraba wani lokaci ka yi ɗaya wani lokaci ka yi biyu wani lokaci ka yi uku uku wasu malaman suna ganin yin biyu biyu ko uku uku shi ya fi dacewa sama da yi ɗaya ɗaya domin a yi ɗaya-ɗaya watakila a iya samun sakaci wani lokaci wani ɓangare na gaba bai samu ruwa ba to amma idan ka yi yi biyu to ana sa tsammanin cewa ko ina zai samu ruwa shi yasa imamu malik yake karhanta yin yanki ɗaya-ɗaya ɗin ba don alwala ba ta yi ba a don gudun kada wajen wanki ɗaya-ɗaya ɗin don kamar lam'a barin lam'a kuma sakaci ne babba da yakan jawo mutum zunubi babba annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga sahabban sa na alwala suna ta gaggawa cikin alwalansu har wasu suna barin lam'a a kafafuwansu manzo Allah ya ce wailul lil aqabi minan nar wailul lil aqabi minan nar bano na wuta na azaba ya tabbata ga waɗanda suke barin digadigansu da lam'a to ashe kaga ya kamata ka guji abin da zai sa ka bar wata gaba ta jikinka da lam'a har kai sallah da ita haka dan kada ka je ka fada cikin abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace me yin sa zai gamu da azaba mai tsanani shi yasa imam malik yace to makaruhi ne ka dinga takaitawa ɗaya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi alwala ɗaya kamar yadda hadisin abdullahi dan abbas ya nuna to amma kuma wannan abin da yake nunawa shine halacci ba wai yana nuna cewa sunna ce ka takaita akan haka ba halacci da a ce wani zai yi ɗaya ɗaya ɗin kuma ya game gaban alwalarsa duka ba a samu lam'a ba ya gama alwalarsa da ya wanke gabansa sau ɗaya ɗaya za a ce alwalarsa ba ta yi ba alwalarsa ta yi domin ya zo da aƙalla abin da ake bukata na tabbatar da faralin wankewa wanda shi ne wannan wanki guda na farko wannan hadisi na abdullahi dan abbas ya zo nan muktasar amma imam bukari ya kawo shi a wani guri da fadansa kun sa akwai wasu mutane da suka ruwaito alwalar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda kuma ruwayar su ta shahara kusan su ne suka yi bayanin alwalar annabi sallallahu alaihi wa sallama keke da keke a cikin su akwai abdullahi dan abbas sannan akwai ali ibn abi talib sannan akwai abdullahi ibn zaid al-mazini al'ansari wanda za mu zo hadisinsa ne na gaba waɗannan mutane yawa sannan ah, na na hudunsu shine Uthman ibn Affan ruwayar Humran maulansa waɗannan sahabbai su hudu Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Zaid Ali ibn Abi Talib da kuma Uthman ibn Affan hadisansu sun shahara a babin alwala sun ruwaito hadisai da suka yi bayanin alwala annabi sallallahu alaihi wasallam daki daki idan ka hada hadisan su gaba daya to zaka samu sifar alwala annabi sallallahu alaihi wasallama cikin kamala hadisin abdullahi dan zaid shine wannan hadisi na gaba abdullahi dan zaid sahabi ne na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama cikakken sunan shi abdullahi ibn zaid ibn asim ibn ka'ab al-mazini su biyu ne kowannen su ana cire shi abdullahi bin zaid kuma duk sahabbai ne sai dai suna sha sun sun sha bamban da juna wajen kakanninsu akwai abdullahi bin zaid ibnu asim akwai abdullahi bin zaid ibnu sa'laba abdullahi ibn zaid ibnu asim shine sahibu hadithul wudu shine wanda ya rawaito hadithin alwala shine abdullahi ibn zaid almazini abdullahi ibn zaid ibn asim Ibnu ka'ab al wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama manda a cikin littafin sa sahaba ya kawo shi cikin waɗanda suka halarci badar amma malamai sun ce in banda ibnu manda ba wanda ya ambace shi cikin waɗanda suka halarci yakin badar ibnu abdulbar ya ce abinda aka sani shine ya halarci yakin uhudu ne da sauran yaƙe-yaƙe na annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai samu halartar Yaƙin badar ba saboda haka ba badariyun bane uhudiyun ne an gane ko shine wanda ya kashe musailamatul kazzab da takobinsa bayan wahashi ya harbe shi ko ya ya jefe shi da da mashinsa wahashi shi ya fara jifan musailama da mashinsa bayan musailama ya je ƙasa shi kuma abdullahi ibn zaid ya bi shi da takobi ya sare masa kai saboda haka akan ce shine ya kashe musailama da takobinsa bayan sukan da wahashi ya yi masa da mashinsa an ce abdullahi ibn zaid an kashe shi yau malharra harra shekarar shekara ta 63 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lokacin khalifancin ko lokacin mulkin yazidu dan mu'awiya lokacin mulkin yazidu dan mu'awiya kun san a wancan lokaci a wannan lokaci an samu wasu daga cikin mutanen madina waɗanda suka yi masa tawaye suka ce ba za su yi masa caffa a matsayinsa na shugaba ba a matsayinsa na sarki daga ciki akwai kaɗan daga cikin sahabbai kamar hasan da husaini a hasan afwan kamar hasan ibn husaini afwan kamar husaini ibn ali da kuma wasu daga cikin tabi'ai to a wannan lokaci shi yazid ya turo sojojinsa daga sham inda suka shigo madina suka yi ta kisa ba ji ba gani to a wannan lokaci suka kashe abdullahi ibn zaid al-ansari anan imam al-bukhari ya kawo mana hadisin sa muftasar annan nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda marratayn marratayn manzo sallallahu alaihi wasallam yayi alwala marratayn marratayn sau biyu biyu haka imam al-bukhari ya kawo shi a takaice amma a wani guri a cikin littafinsa can gaba babu mashin ra'si kulli inda ya magana akan shafar kai gaba daya to anan ya koro mana hadisin gaba idan muka koma can za mu ga ba za mu ga hadisin ya kunshi alwala sau biyu biyu biyu biyu dukkan gaban alwala ba idan ka karanto shi kamar yadda yake riwayar malik daga amr ibn yahya al-mazini shi kuma daga babansa yahya ibn abdullah al-mazini anna rajulan wani mutum qala li abdullah ibn zaid ya ce wa abdullah dan zaid abdullah dan zaid shine kakan amr ibn yahya amr ibn yahya shine ya ruwaita hadisin daga babansa saboda haka kakansa ne abdullahi ibn zaid din wani mutum ya ce wa abdullahi dan zaid a atastati wa an turiyani kaifa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda zaka iya ka nuna min yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake alwala in ji shi wannan mutum yake tambayar abdullahi dan zaid fa qala abdullahi ibn zaid na'am abdullahi ibn zaid yace zan iya fada'a bima'in sai yace a kawo ruwa aka kawo masa ruwa fa afraga ala yadayhi ya zuba ruwan a hannayensa fa ghasala marrataini ya wanke hannayensa wato tafukan hannayensa sau biyu ya wanke su sau biyu wato ya iba da hannun dama ya zuba a na hagu ya wanke sau daya ya sake iba da hannun dama ya zuba a na hagu ya wanke sau haka ya har sau uku ba wai kowane tafi ya wanke shi kadai ba ya wanke su ne gaba daya a lokaci guda don wannan shine abin da ya kamata kuma shi ne zuwa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa sala kaffaihi thalathan haka yake zuwa a wasu ruwayoyi kamar ruwayar Uthman da ruwayar Ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke tafukan hannayensa sau uku ba kowane tafi sau uku ba hukuncin su kamar hukuncin shafar kunni yadda ka san shafar kunni ba kowanne shi kadai za ka yi nashi ba sannan ka zo ka yi ɗayan a'a gaba ɗaya lokaci ɗaya za ka yi da ibar ruwa wato ɗaya ya wanke hannayensa ko tafukan hannayensa sau biyu biyu sun maza wastansara sannan ya kurkura baki ya shaƙa ruwa ya face salasan sau uku sun magasala ya dai marratai ne sannan ya wanke hannayensa sau biyu ilal mirfakai zuwa gwiwoyin hannunsa sun ma masa ra'sahu biya daihi sannan ya shafi kansa da hannayensa biyu fa aqbala bihima wa adbara yayi gaba da su yayi baya bada bi muqaddami ra'sihi ya fara da magabacin kansa hatta zahaba bihima ila qafahu har yaje da su qiyasa thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu sannan ya dawo da su zuwa bigiran da ya fara wannan hadisi za mu yi bayanin ah, shafar kai idan muka zo hadisan da suka aka koro su domin bayanin shafar kai idan muka duba za mu ga wannan hadisin yadda imam bukhari ya kawo shi cikakke abdullahi dan zaid da ya sifanta arwala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana ya wanke tafukan hannayensa sau biyu a nan ya faɗi sau biyu sannan sai ya ce mana summa mazmada wastansara amma bai ce mana salatan ko marratain ba an gane ko sai ya ce mana kuma sun ba masaha ra'sahu biya daihi nan ba bai ce da mu marrataini ba fa aqbala ma wa adbara yawa ya ce mana sun ba thumma ghasala yadayhi ila ila al-mirfaqaini marrataini kaga anan ya ce sau biyu sannan thumma masaha bi ra'si bi ra'sahu bi yadayhi anan kuma bai faɗi adadi ba kaga ashe akwai gurin ba da ya faɗi uku akwai gurin da ya faɗi yawa sun ba mazmaza wastan sara salasan afuwa ya faɗi kurkura baki da shakarwa sai ce sau uku sannan ya wanke hannayensa zuwa gwiwoyin hannu su kuma sau biyu ashe guri biyu ne ya faɗi sau biyu ɗin wajen wanke tafukan hannaye da kuma wajen wanke hannaye zuwa gwiwoyin sau nan ne ya ce marratai a wajen kurkurar baki da shakarwa sai ya ce sau uku a wajen facewa kuma bai faɗi a wajen shafar kai bai faɗi bai faɗi adadi ba sun baga salar rijlaihi sannan ya wanke kafafuwansa nan ba kuma bai faɗi adadi ba kama bukhari ya kawo mana shi da ma'ana Ya yace tawadda annabi sallallahu alaihi wasallam marrataini annabi tawadda marrataini marrataini to anan ne ibnu hajar al-asqalani yake cewa haƙƙin wannan hadisi da ya kawo na abdullahi dan zaid ya yi masa babi ko ya yi masa unwani matashiya da cewa ghuslu ba'dil ko ghaslu ba'dil a'da marratan wa ba'dha marrataini wa ba'dha thalathan haka ya kamata ya kawo masa wanke wasu bangar wasu gabbai na, alwala sau biyu wasu gabbai a wasu gabbai sau daya wasu gabbai sau biyu wasu gabbai sau uku haka hadisin ya nuna abu dawud da tirmizi sun rawaito hadisi wanda tirmizi ya inganta shi haka na ibnu hibban shi ma ya rawaito shi a ingantaccen littafinsa hadisin abu hurairah ta Allah kara masa yarda yace tawadda annabi sallallahu alaihi wasallama marrataini marrataini kaga wannan shine zai fi hawa kan sikelin babin da ko unwanin da imamul bukhari ya kawo sai dai watakila bai cika sharaɗinsa ba saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya yi alwala sau ɗaya ɗaya ya yi alwala sau biyu biyu kamar yadda hadisin abu huraira wanda yake cikin sunan yake nunawa hakanan ya yi alwala sau uku uku kamar yadda zai zo cikin hadisin usman ibn affan hakanan ya yi alwala wasu gabban ya wanke su sau ɗaya wasu ya wanke su sau biyu wasu ya wanke su sau uku kowanne ɗaya daga cikai kayi sunna ta manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma alwalarka ta gamsar matukar dai baka a ba wasu malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala da irin wannan siga guda uku sau ɗaya ɗaya sau biyu sau uku uku don ya yalwata wa al'ummarsa kai ya zama akwai kuntatawa a ciki saboda ka wanda ya ɗaya ɗaya ya yi abin da za a karɓa matuƙar ba lam'a ya bari ba haka na wanda ya biyu biyu haka na wanda ya yi uku uku kowanne ya yi abin da ya gamsar illa iyaka wanda ya yi uku uku ya zo da kamala wasu malaman suka ce in ana son a zo da kamala to shine a dinga nawa'awa ka dinga nau'antawa wani lokaci ka yi ɗaya ɗaya wani lokaci ka yi biyu wani lokaci ka yi uku uku wasu suka ce yin haka shi ya fi kamala don abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya yi shi kala kala wani lokaci ya yi irin wani lokaci ya yi wannan wani lokaci ya yi wannan to in kana so ka samu kamala wajen koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kai shi ne kai ma sai ka sai kai abin kala kala din sai ka nawa wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan kamar yadda ya zo a tahiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ruwayoyi daban-daban na tahiya kamar addu'aul istiftah addu'ar buɗe. ainihin sallah ya yi kala-kala a wajen kala goma sha to kai ma in kana so ka zo da kamalar sunna sai ka yi wannan wani lokaci ka yi wannan wani lokaci kamar kiran sallah ya zo da sigogi da dama kamar ikama ta zo da sigogi daban-daban in kana so ka zo da kamalar sunna to yau aga kayi wannan gobe kuma a ji ka canza je ba a ji ka canza to ka zo da sunna wacce take kamila kafa wanda zai dage akan guda ɗaya kawai duk da cewa ba laifi ya yi ba kuma abin da ya gamsar amma kuma bai zo da kamala irin taka ba an gane ko to wasu sun ce hatta alwala din ma nawa din shi kansa yana nuna kamala wajen sunna bibiyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har ila yau idan da zaka nawa a cikin alwala ita kanta wasu gaban ka wanke sau biyu wasu ka wanke sau uku wannan ma sunna ce ta manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam hadisin Usman ibn Affan hadisi ne mashhuri wanda asali ne babba a cikin babin alwala da wuya ka buɗe littafin sunna da yake magana akan hukunce hukunce baka ga hadisin Usman a babin alwala ba wanda bararren bawansa Hubran ibn Aban ya ruwaito shi daga Usman ibn Affan wanda Usman ibn Affan Allah kara masa yarda ya bada surar ko hoton alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ne a aikace yayi an gani Usman ibn Affan cikakken sunan shi Uthman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayyah, ibn Abd Shams ibn Abd Manaf saboda ka nasabarsa tana hadewa da nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen kakansa Abd Manaf Uthman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayyah, ibn Abd Shams ibn Abd Manaf saboda haka yana haɗewa sai tana haɗewa da ta manzo sallallahu alaihi wasallama a wajen kakansa na sama abdimana malamai sun faɗi maganganu daban-daban dangane da alkunyarsa ce alkunyarsa kun san larabawa duk wani balarabe yana da alkunya sun ɗauki alkunya da mahimmanci domin wani abu ne na girmamawa ka ce da mutum abuwa ne ko da bai da ɗa sai ka ga yana da alkunya to wajen yi masa alkunya din ko kuma mecece alkunyarsa akwai maganganu daban-daban amma maganganu da suka fi ko waɗanne shahara su ne maganganu guda uku wasu sun ce alkunyarsa abu amr wanda ita ce ma ta fi shahara gaba ɗaya sannan akwai wanda suka ce abu abdullah akwai wanda suka ce alkunyarsa abu laila wasu sun ce a lokacin kafin zuwa musulunci ana kiran shi abu amr lokacin da ya auri ruqayya ta haifa masa abdullahi sai ya koma yana alkunya da abdullah amma wani abdullah bai rayu ba kun san annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya'yansa gaba daya jikokinsa za a ce gaba daya suna da nasaba ne da fatima akwai waɗanda suka rayu kamar umama yar zainab ta rayu amma kuma ba ta bar akib daga baya ƙarshe nasabar ta gaba ɗaya ta yanki sai ƴaƴan Fatima su ne wanda suka wanzu haka duk wani wanda yake da dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallama yana haɗewa ne da Annabi sallallahu alaihi wasallama ta wajen isa Fatima kawai sayyidina Usman ya musulunta a farko farkon musulunci bayan sayyidina Abubakar ya karɓi musulunci sai ya shiga da awa da kiran mutane zuwa ga musulunci ya fara da'awa cikin abokanansa musamman ma 'yan kasuwa to a wannan lokaci shi kansa Usman ya musulunta kun san ɗan kasuwan da Abubakar ya jawo akwai Usman akwai Abdurrahman ibn Auf duk suna cikin ɗan kasuwa fitattu a Makka duk kuma sayyidina Abubakar shine ya jawo su zuwa ga musulunci don haka sayyidina Usman yana daga cikin waɗanda suka shiga musulunci da wurwuri an haife shi shekara ta shida bayan yakin giwa bayan waƙiyar giwa aka haife shi sannan kuma ya yi hijira biyu ya yi hijira zuwa habasha ya yi hijira zuwa madina ne farkon wanda ya fita da matarsa hijira zuwa habasha sannan kuma da hijira ta zo zuwa madina nan ma ya yi hijira shi yasa ake ce masa sahibul hijira ta yi ma'abocin hijira guda biyu sannan ya auri 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama guda biyu ɗaya bayan ɗaya farko ya auri ummu um, ya auri ruqayya wacce bayan ta rasu bayan yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura masa yar uwarta ummu kulsum ana cewa a duniya kakab ba a taba samun wani mutum ba da ya auri 'ya'yan annabin Allah guda biyu sai shi shi kaɗai tun daga annabi adam har zuwa kan annabin ƙarshe annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ba a samu wani mutum ba arha sitra ala bintai nabiyyin ghairuhu shi kadai ne wanda ya samu wannan falala ya auri ƴaƴan annabin Allah guda biyu ɗaya bayan ɗaya ne farkon wanda ya hijira zuwa Habasha sauran duk wanda suka yi hijira bayansa suka bi shi yasa ake masa take da sahibul hijratai ne kuma wanda ainihin ya auri ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam mata guda biyu ɗaya bayan ɗaya shi yasa ake ake masa laƙabi da ne zun nurai ne ma'abokin haske guda biyu hasken na farko ita ce ruqayya hasken ta biyu kuma ita ce ummu kulthum annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zan yana jin kunyarsa sama da yake yadda yake jin kunyar kowa yana jin kunyar sayyidina usman sama da yadda yake jin kunyar abubakar da umar da sauran sahabbansa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yana shingide a gidansa ya bar wani bangare na cinye sa waje sai da abubakar ya yi nemi izini da Allah ya ce ya shigo ya shigo ya zauna a sallallahu alaihi bai gyara kwanciyarsa ba da Umar ya zo ya nemi izini shi ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bashi iso ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam yana yanayinsa bai canza ba sai da sayyidina Usman ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya firgige ya tashi ya gyara zaman sa sai da tuna Aisha ce ya Rasulullah na kai wani abin da baka yi shi ba yayin da sayyidina Abubakar da Umar suka zo sai da sayyidina Uthman ya zo shine yace mata ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaiika ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku ma kunyarsa suke ji ba ka duba mala'ika fa mala'ika fa kunyarsa yake ji saboda haka shine mutumin da mala'iku ma suna jin kunyarsa shine da mutumin da ya hada alqur'ani yayi jam'ul alqur'an aljam'u thani bayan sayyidina abubakar ya yi a zamaninsa sayyidina usman shine ya zo ya yi lokacin da mutane suka fara sassabawa a kansa lokacin da huzaifa ibn yaman zo ya gaya masa cewa mutane sun fara jayayya akan alqur'ani mutanen basra da yadda suke karanta shi mutanen kufa da yadda suke karantawa na masar da yadda suke karanta za za a fara tafarraka a fara kawo ainihin rigingimu a addini dangane da karatun alkur'ani da za ka haɗa mutane akan mushafi guda ɗaya abin da ya zo na kira a cikin wannan mushafi ya zama shine abin dogara da ka yi wa al'umma ka ceto al'umma daga abin da take ƙoƙarin faɗawa na rarrabuwar kai to wannan lokaci ya haɗa tim waɗanda za su yi wannan aiki ƙwararru masana a ƙarƙashin jagorancin zaid ibn sabit a wannan lokacin aka haɗa alkur'ani ya ceto al'umma daga rarrabuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya masa shaida cewa shi dan aljanna ne basharahu annabi sallallahu alaihi wa wasallama ala bil jannati ala balwa tusibuhu kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari hadithan abu musa al-ash'ari lokacin da abu musa al-ash'ari lokacin da annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya fita ya je gidan wani gidan gona ya zauna akan rijiya abu musa al-ash'ari ya ce to zai masa tsaro zai masa gadi duk wanda zai shigo sai ya nemi izini a lokacin sai na abubakar ya zo ya kwankwasa kofa abu musa al-ash'ari ya ce dakata nan wane ne ya ce masa abubakar ne ya ce to tsaya nan sai na nemo izini gurin manzo sallallahu alaihi wasallam abu musa ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abubakar bilbab sai na abubakar can a bakin kofa yana neman iso ya shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zallahu wa bashirhu bil janna yi masa izini ya shigo ka yi masa albishir dan aljanna ne shi ya je ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanu laka wa yubashshiruka bil janna ya maka izinin ka shigo kuma ya maka bishara da aljanna saboda ka yi shigo shi ma ya haukan kan rijiya ya zauna ya zura kafarsa ciki yadda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya zauna a daman annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan lokaci abu musa al ya bar dan uwansa yana alwala yana cewa zai biyo shi shi ma sai ya ce in ara in yuridillahu bi fulanin khairan ci bi in Allah ya so wani da alkhairi shi ma zai kawo shi nan da ya ji ana kwakwasa kofa ya ce yau ga shi nan ma ya ya ce wane ne sai ya ce Umar ya Umar ne ya ce ala rislik to tsaya nan sai na je na nemo izini in an ce ka shigo ka shigo ba a fasa shi ba kawai cewa ila kunan na bawwa ba rasulullahi da yau zai wa zai wa annabi gadi <laughs> ba wanda zai zo inda yake sai ya nemi izini za ka ce dakata sai na nemo maka izini ta zo ce ya rasulullahi umar yana neman izinin ya shigo annabi ya ce eh zallahu wa bashiru bil janna ya masa izini ka ce da shi dan aljanna ne ya je ce manzo Allah ya maka izini ka shigo kuma kai dan aljanna ne ya kuma zauna ya ce in yuridillahu bi fulanin khairan ya'ti bihi in ya Allah ya so da alkhairi zai kawo shi nan can ya ji an kwankwasa kowa ya ce yawwa ce wane ne nan ce Uthman ibn ya ce to ala rislik tsaya nan hatta azana laka rasulullah sai na nema maka izinin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yazo ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh zallahu wa bashirhu bil janna ala balwa tusibu yi masa izini ya shigo ka masa albishir da aljanna akan wani bala'i da zai same shi ya shigo yana Allahul musta'a yazo ya samu sayyidina Umar ya zauna a hagon Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai ya koma can gefe ya zauna sai ibn musayyib yace wanda yana fassara maka kwanciyar su a kabari haka haka suka kwanta a cikin kabari manzo Allah abubakar sai umar sai kuma usman a gefe guda to annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa albishir da aljanna a bisa wani bala'i da zai same shi wanda shine bala'in da ya same shi na ƙarshe shine wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya yi shela cewa waye zai sayi filin da yake kusa da masallacinmu mu ya faɗaɗa mana masallaci ubangiji ya musanya masa da mafi alkhairin wannan filin aljanna sai na usman shi ya yi farat ya sayi wannan fili aka faɗaɗa masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam faɗaɗawa ta farko da aka yi wa masallacin annabi lokacin yana da rai to sayyidina usman ne ya sayi filin aka yi shi sannan lokacin da ake kokarin tattalar rundunar da za ta je yakin tabuka rundunar da ake kira jaishul usra domin a wannan lokaci za a fita yaƙi yaƙin da yake ba tsantsani ba don yaƙi ne da rumawa rumawa ma'abota ƙarfi ma'abota miyagun makamai ma'abota yawa ga yawa ga ƙarfi ga miyagun makamai ga kuma tafiya mai nisa ga shi kuma a lokacin bazara ne lokacin tsananin zafi ga mutane babu babu kuɗi a hannun lokacin kaka saboda haka a wannan lokaci sayyidina Usman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shela cewa waye zai jahasa waye zai taimaka a tattali wannan rinduna a samo mata kayan da za ta fita yaki sayyidina Usman a wannan lokaci shine ya ba da tusmi'at wa khamsina ba'ira wato raƙumi ɗari tara da hamsin raƙuma ɗari tara da hamsin ya ba da doki hamsin aka fita wasu wata ruwaya ta ce ya bada raƙumi dubu ya bada doki saba'in banda makudan kuɗi da ya bayar kuma shi shi kaɗai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya gafarta masa har ma yake cewa ma darra Usman ma amila ba'daha daga yau duk abinda Usman yayi ba zai cuce shi ba wato gaba ɗaya an kakkaɓe masa zunubansa ayyukan da yayi sun yi girma da babu wani zunubi kuma da zai rinjaye su a suke ni kai yau ka samu wannan lasisi subhanallah mun daina ganin ka anan sai kai wannan ai na ya ku bayi ne zuwa karatu ai sai ya ku bayi mu mun haye mun haye gada shehinai ma suna bada gafara ana miƙe kafa bari a ce manzo Allah ya bada gafara eh. shine wanda ya sayi bi'ira ruba lokacin da musulmi suka yi hijira zuwa madina suka zo suka iske ana wahalar ruwa ana wahalar ruwa sai wata rijiya guda ɗaya ita ma an ce a hannun wani bai yahude take ya rika da ya rika tsaye wa musulmi ruwa da tsada gashi kuma musulmi sun yi hijira sun bar dukiyoyinsu a makka haka babu kuɗin da za a sayi ruwan ba shi kuma ya ce sai an saya to shine annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yace man yashtari bi'ra ruba wa yakunu dalwuhu fiha ma'a dila'il muslimina bi khairin lahu minha fil janna waye zai sayi bi'ir ruma sunan rijiyar kenan rijiyar ruma ya sanya shi ma gugansa a ciki kamar gugan sauran musulmi ba zai fifita kansa akan mutane ce ai tashi ce sai ya fara cika gidansa tukunna sannan ya bada dama sauran mutane zo su yi ba a'a shi ma ya zo ya bi layi in ya zo ya samu ana layi ya bi layi kamar sauran musulmi waye zai yi wannan ya ubangiji ya musanya masa da abin da ya fi ta alkhairi a aljanna nan ma na usman ya farat ya riga kowa ya fitar da makudan kudinsa ya sayi wannan rijiya wa sabbala halin musulmi na jami'a ya sanya ta ga musulmi fi sabilillahi shi ma in za a ibi ruwa a gidansa sai an bi layi yana ɗaya daga cikin mutane goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bushara da aljanna waɗannan hadisan duk da muka karanta a cikin su akwai bushara ga aljanna ga sayyidina Uthman a ce ubangiji ya gafarta masa a ce in yayi kaza zai yana da aljanna yana da kwatankwacin ko wacce ta fita a aljanna kaga duk wannan bushara ce da aljanna sannan shi ne wanda ya kasance ɗaya cikin mutane uku da suke tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutane uku da suka hau dutsen Uhud tare da manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin dutsen ya raurawa da ya rawa da su annabi sallallahu alaihi wasallam yace usbut uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ka tsaya ka nutsu kai uhud ba wasu bane akan ka annabi ne na Allah da siddiqi shine abubakar da shahidai guda biyu sune umar da usman shine dalisul khulafa'ir rashidin shine khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku wanda kuma ya girme su a shekaru kuma ya fi su dadewa akan kujerar mulki akan kujerar halifanci an yi masa mubaya'a tun a farkon shekara ta 24 bayan an binne sayyidina Umar da kwana uku kamar yadda sayyidina Umar da ya kafa wannan tim wanda za su zaɓi shugaba ya ce kada a wuce kwana uku da mutuwa ta ba tare da kun waye gari da shugaba a kan to haka aka yi ta abin da karshe suka yi ittifaki akan sayyidina Usman ya zama shine shugaba kaga ya hau a shekara hijira tana ashirin da hudu bayan rasuwar ko bayan shahadar sayyidina Umar radiyallahu anhu sannan kuma aka kashe shi a matsayin shahidi yana mai miƙa wuya ga wannan kisa ɗin tare da juriya da haƙuri sannan kuma yana da azumi a bakinsa a wannan lokacin a ƙarshen watan zilhijja ko a cikin watan zilhijja takwas ga watan zilhijja watan da zai kama nan gaba nan ba da dadewa ba shekarar hijira tana talatin da biyar yana da shekara tamanin da shida a duniya saboda haka ya yi shugabanci ko ya yi halifanci shekara goma sha biyu ba kwana goma ko kwatankwacin haka shekara goma sha biyu ba kwana goma jubair ibn mut'im shine yi masa sallah kuma aka binne shi a baki da daddare yana da falala mai yawa ɗan tawaye su suka kashe shi waɗanda suke ɗaukan kashe bayan Allah wani aiki kirki suke ɗaukan kashe bayan Allah shi zai jawo su hakan su ya cimma ruwa miyagun manufofinsu su samu su tabbata ba su san cewa wani lokaci bayan Allah lokacin da aka kashe su ne lokacin ma manufofin waɗannan bayan Allah ɗin kan ƙara tabbata su fito su yi rinjaye su zama sun gagara murkushewa domin wanda ya shayar da itaciyar da ya dasa da jininsa babu shakka ya fi wanda zai shayar da ita da ruwan sama ko ruwan ƙasa ko wani irin ruwa ne ma wannan 'yan tawaye da suka zo da jagorancin abdullahi bin saba mugun ba yahudan da ya musulunta da niyyar ya lalata addinin musulunci ya lalata shi ya gurɓata shi ya ɓata aƙidar musulmi wanda ya shigo shi wanda ya assasa addinin shi'a a doron ƙasa abdullahi bin saba al-yahudi to da jagorancinsa da zigarsa ya yi ta ɓata sunan sayyidina usman yana ta zargin sa da abubuwa daban-daban wanda bai yi ba wani abun ma falala ce ta sayyidina usman ya juya ta ya jirkita ta yi mata bakin fenti ya nuna wa mutane cewa sayyidina usman din ya cancanci kisa kawai a kawar da shi domin a samu wani shugaba ba shi ba to a wannan lokaci suka yi aika aika to daman kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya masa cewa zai mutu shahidi saboda haka ma ya hana dukkan wasu sahabbai su ce za su yi tirjiya ko za su kare shi ce baya son jinin wani musulmi ya zube a dalilinsa ba zai zama farkon wanda ya khalifanci manzo sallallahu alaihi wasallama cikin su ta hanyar zubar da jininsu ba don haka bai yarda wani ya ko kobi ya ce zai yi masa zai kare shi akan wannan ba kuma ya riga ya san manzo Allah ya gaya masa cewa zai mutu shahidi saboda haka babu abin da za su iya yi su kare masa mutuwa a lokacinsa ne aka shigar da musulunci yankin khurasan iklimu khurasan babban yankin kace khurasan nahiyar afghanistan gaba ɗaya tana cikin khurasan a wannan da wani bangare na nahiyar iran duk yana cikin khurasan ana kiran shi a wannan lokaci khurasan yanki ne kamar kace afirka a wancan lokaci an ce khurasan kamar a ce afirka kaga ai ba gari guda bane to a lokacin sa ne sojojin musulunci suka shigar da musulunci nan suka shigo da shi al-maghrib al-arabi a lokacinsa ne musulunci ya fara shigowa al-maghrib al-arabi ta hannun ainihin sojojinsa da kwamandojinsa a lokacinsa dukiya ta yalwatu sosai mutane sun samu arziki sun samu kuɗi sun rayu cikin walwala har ma muhammad ibn sirin yana cewa kasurar malu fi zaman usman hatta bi'at jariyatun biwazniha biwazniha zahaban kasan kuɗi ya yi kuɗi wato za a zo da kuyanga wacce take da tsalilan kyau ce eh to duk wanda yake so ya saya ya kawo daidai wato nauyinta awon dinari daidai nauyinta ɗora ta a sikeli a ga nawa za ta yi ce eh to ita zuba zinari har sai ya yi daidai da nauyinta a wannan lokaci aka sayar da doki ɗaya bi mi'ati alfi dirham dirhami dubu ɗari wanda kuɗi ne mai yawa an sayar da itacen dabino ɗaya a lokacin sa bi alfi dirham saboda mutane sun samu kuɗi don haka babu abin da yake gagara su saya ko nawa aka ce za su biya to an samu dukiya sosai a zamanin sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda to shine ya rawaito wannan hadisi wanda yake cewa annahu da'a bi ina'in fa afraga ala yadayhi thalatha marrat saina usman ya yi kira a kawo masa wato kwanon abin nan butar ruwa a wata ruwayar da abi wazo ya ce a kawo masa ruwan alwala wanda ya nuna kenan jawazul isti'anati bil ghairi fi fil za ka yi alwala ka ce wa wani ebo ruwa wannan babu komai baya nuna girman kai baka yi wa Allah girman kai baka yi wa kowa girman kai ba dan ka ce wani ya taimaka maka da ruwa sai ya ce a kawo ruwa aka kawo masa ruwa fa afraga ala yadayhi thalatha marratin sai ya zuba a kan hannayensa sau uku fagasalahuma ya wanke su ma'ana ya wanke hannayensa sau uku kamar yadda muka faɗa a do gaba ɗaya tafukan hannu biyu din zai musu wanki uku ba kowanne daban-daban ba sun ba adkhala yaminahu fil ina'i sannan ya shigar da hannunsa na dama cikin ƙwaryar kaga wannan kenan yana nuna sunna ce tun ya fara da wanke hannunsa ba wai sai ya tashi daga bacci ba akwai hadisin abu huraira wanda ya ce in ka tashi daga bacci ka wanke hannunka kafin ka sanya shi cikin kwakwaliyar da za ka alwala wannan daban wannan kuma na Uthman sawa'un kai bacci baka yi bacci ba ka fara wanke hannun naka wanda yana daga cikin ihtiyati musamman ma idan kasancewa a hannun nan naka shine kake ta hada hada da shi dauko wannan miƙa wannan karbi wannan ka gaisa da wannan ka to yawan gaisuwa ma kawai zai sa hannun ka yi datti in ka yawo ka gaggaisa da mutane an daurin aure ko wani abu ka gaggaisa in ka je ka wanke hannunka ka ga yadda za ka ga datti yana zuba saboda wani ya taso daga aiki wani ya taso da kwaban kasa bai wani ya taso to wani tayarsa ta yi faci a hanya ya tsaya wahalar mai abin nan faci duk hannunsa ya yi da kura ba fa wanke zai ba kuna haɗuwa kuma zai miƙa maka damƙa kaga ashe kaga ba lullu sai yi bacci ba sai ka wanke kafin ka jefa cikin kwanan kwanan alwalakka thumma adkhala yaminahu fil ina'i famabmada ya sanya hannunsa na dama a cikin kwanan ruwa maba ya kulkula baki wastan shaka ya shaƙa ruwa wastan tara ya faci da ya wanke hannu ya kurkura baki kurkurar baki jumhurin malamai suna cewa sunna ce kamar yadda shaƙa ruwa da fashewa suna cewa sunna ce wannan shine ra'ayin jumhurin malamai magana mafi rinjaye maganar wasu daga cikin hanabila shine kurkurar baki da shaƙa ruwa da facewa duk wajibi wajibi ne domin ya tabbata ruwayar abu dawud annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce idza tawadda'ta famadmid idan ka yi alwala ka kulkula bakinka kaga wannan umarni ne dukkan wani umarni al'aslu fihi anna kurkure bakinka wannan ya nuna wajabcin kurkure baki haka nan shaƙa ruwa hadisun latif ibn sabira da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wa balik bilistin shaqi illa an takuna sa'il ka kai matuƙa ka gama a nan ba ta ka ruwa ba ka kai matuka wajen shaka ruwa sai dai idan azumi kake dai kada ka matsa wajen shaƙa ruwan domin kai ya wuce makoshi kai ya wuce ciki amma in ba azumi kake ba aka ce wa balik filistin shaq kaga wanda yana nuna kenan shaƙa ruwa shi ma umarni ne daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan suna cewa da shaƙa ruwa da kurkurar baki duk yana karkashin abin da ya shafi wanke fuska Allah madaukakin sarki kuma ya umarni da wanke fuska gaba daya ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum to yana daga cikin abin da ya shafi wanke fuska shakarwa da fashewa don duk suna da karkashin abin da ake kira shi fuska saboda haka za su dau hukunci daya wanke fuska wajibi ne don haka shakarwa da fashewa da kurkuren baki su ma sai su zama wajibi wasu malaman wanda suke kokarin zakulo kowane irin abu da hikimarsa suka ce me yasa aka gabatar da kurkurar baki akan shaƙar ruwa me yasa ba a ce ka shaƙa ba ka kurkure irin masu kwakule-kwakulen nan suka ce a kwakulo mana wannan ansa wani malami ya ce saboda baki ya fi daraja sama da hanci da baki kake ci ka sha wanda ci da sha su ne rayuwa ka take tsayuwa da in babu ci da sha in ba rayuwa saboda haka sannan baki din nan da shi kake kalmar shahada kake zikiri kake faɗar wato abubuwa waɗanda suke kalmomi ne wanda suke masu tsada kamar tasbihi zikiri hailala hamdala duk da baki kake yi da baki kake al'amuru bil ma'ruf wa nahy al munkar sai to kaga wanda ya nuna darajarsa akan hanci don haka ya kamata a fara gabatar da shi kafin a yi batun hanci kai kuma in ka ga dama sai ka zaƙulo falala hanci da ta doki ta baki sai ka faɗa a sai ka binciko ba nasi ba ne <laughs> eh? ana shaƙa da baki ma aiki. <laughs> Eh, shi ma shi ma bakin yana taka wannan rawar aiki wastan shaka wastan tsara ya shaƙa ruwa ya faci a wani gurin za a ga an faɗi facewa ba a faɗi shaƙawa ba a wata ruwayar a faɗi shaƙawa ba a faɗi facewa ba domin sun ce abubuwa ne biyu masu lazimtar juna in dai ka shaƙa ka fato <laughs> ka bar shi a abin saboda ka ko ba a ce fato ba kai ma sai ka fato kuma duk sanda aka ce ya fato to ya shaƙa wani abu ba zai a fato ba sai an shaƙa wani gurin kuma sai a faɗa maka su duka biyun gwari-gwari wasu ce ana takawa da hannun dama in an zo facewa kuma da hannun hagu sannan wasu malaman suka ce an fara da facewa da kurkuren baki da shakarwa da facewa ba a ce a fara da wanke fuska ba sai aka fara da wannan suka ce saboda shi ruwa ai ana gane kyansa da dacewarsa ta hanyar ido da kuma ƙanshinsa da kuma ɗanɗanansa ba shi ne ba launin ka gan shi ta hanyar ido ah, sannan ɗanɗanansa ka gane ta hanyar baki sannan kuma ƙanshinsa ka gane shi ta hanyar hanci to lokacin da ka kawo ruwa za ka yi alwala ka gan shi da ido to amma ba ka san wani ɗanɗano gare shi ba sai ka kai baki ka kurkura bakinka ba za ka san kuma wani irin kanshi gare shi ba sai lokacin da ka ɗauka ka shaƙa nan ne za ka ji cewa irin kanshin da yake to shi yasa aka fara da wannan dan ka tantance wani irin ruwa ne suke alwala da shi wannan duk wani kwakule kwakule ne da malamai suke yi wajen su faɗi me yasa aka fara da kaza ba a fara da kaza ba an gane ko fa madmada wastan sara thumma ghasala wajhahu thalath marrat sannan ya wanke fuskar sa sau uku wa yadayhi salasan ya wanke hannayensa sau uku ce wanda ya wanke fuskarsa sau uku fuska shine ma tuwajihu bihi ghairan fuska an kirawo ta fuska alwajh li'annaka biha tuwajihu ghairaka da ita ne fuskantar biha an ce kun yi fuska da fuska kun yi wato ka kalli ka gabatar masa da fuskarsa shi ma ya buduro maka da fuskarsa. ce fuska tana fara daga mambati sha'af mahudar kan gashi har zuwa ƙarshen inda gashin gemu yake cikewa wato har zuwa ƙasan haɓa kenan wannan gaba ɗaya ana kiranta nan kuma ta ɓangaren kumatu daga kunne zuwa kunne duk ana kiransa fuska sannan ya wanke fuska sau uku waya daihi talatan ya wanke hannayensa a nan hannaye ana nufin daga kan yatsa har zuwa mirfak gwiwar hannu wato ba daga kan kuɗi ba wasu suka tashi sai su fara wankewa daga gabar hannu mai ake cewa nan kuɗi wuyan hannu tsintsiyar hannu yawwa daga kan tsintsiyar hannu ko wuyan hannu duk tsintsiyar hannun ma ana faɗa eh, wasu daga nan a'a daga kan ɗan yatsa har ma wasu malamai suke cewa ko da za ka yi farce ya yi tsawo to duk yana cikin hannu ka tashi sai kawo koshi za ka shigar da shi da za a kaddara kayi wasu tsaka da zakan farce wanda bai halatta ba to da za a samu wani tantiri ya haka din kuma yana musulmi to in ya tashi alwala ta ya haɗo da su manzo Allah ya ce waya dai Usman abin nan Usman ya wanke hannayensa salasan ilal mirfaqain ila din nan malamai sun tsaya akan ta ila din nan lintiha'il ghaya ce ko kuma ta'ani ma'a tana nufin ƙarshe zuwa gaba saboda haka wani abu na damatsa ba zai shigo ba ko kuma a tana nufin tare da wani bangare na damatsa saboda haka gwiwa gaba ɗaya za ta shige to wajen ila nan shine malamai aka yi ta kai kawo ila din nan a larabci tana daukan intiha'ul gaya in an ce a daga gidan wane zuwa gidan wane lokacin da ka je daidai gidan wane din ka tsaya to ka zo da abin da koda baka shiga cikin gidan ba kana zuwa bakin kofar gidan sai ka tsaya in aka ce ya je kuwa a ce eh, ya je ga shi a kofar gidan ma kaga bai shigo da gidan ba to kaga anan ya zama intiha gaya sun ba a ce musiyam ila layl ba dan dai sai dare ya shigo ba daga zarar an zo lokacin da rana ta faɗi shikenan ba sai wani bangare na dare ya shigo ba to kuma idan tana zuwa bi ma'ana ma'a tare da duk da wasu sun yi inkarin wannan ma'anar a lugar larabci amma wasu sun mutu raddi sun ce masana lugar arabiya da dama sun faɗi cewa ila tana zuwa da ma'anar ma'a suka ce al'asmu ya faɗi wannan alfarisi ya faɗi wannan waye ya faɗa waye ya faɗa duk sun faɗi malaman luga daban-daban wanda sun faɗi a cewa ila takan zo bi ma'ana ma'a domin ta zo bi ma'ana ma'a kaga kenan sai ka shigo da gwiwar hannun kenan saboda haka wani bangare na dantsan ka zai shiga cikin wanki ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai ya wanke hannunsa ila al wa adara al-ma'a ala adudai kaga kenan an shigo da gwiwar hannu a wajen wanki aikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fassara ila din nan me take nufi ashe ba wai tana nufin daga ka zo gab da gabar gwiwar hannun ka tsaya ba a'a ka shigo da wani abu na hannun sunna ta bayyana wannan ijimali da yake cikin iladin an fahimci cewa iladin ba wai tana nufin intihai gaya kawai ba har wani bangare na gaya har wani bangare na abin nan zai shigo kuma sun ce wannan aluga ai ba wani abu bane in an ce tafi har zuwa gidan wani aka je aka same ka a tsoransa ai ba za a ce kai laifi ba dan ka shigo da wani bangare na na, na iladin don haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta raba gaddama a za a shigar da gwiwoyin hannu cikin wanki thumma masaha bi ra'sihi sannan ya shafi kansa sau uku ba a faɗa ba abinda abu dawud yake cewa dukkan hadisai sahihai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna nuna shafar kai ɗaya ne sau ɗaya ake yi hadisai sahihai da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama suna nuna cewa ana yin shafar kai ne sau ɗaya haka abu dawud ya faɗa a cikin sunan dinsa kuma malamai da dama sun goya masa baya kuma bincike na kalai da cewa a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka akwai ruwaya da tazo ta wannan hadisi na usman wacce take cewa ya shafi kansa sau uku amma ba ta cikin bukhari ba ta cikin muslim ba ta cikin sauran sunan wanda malamai da malama suka yi ma wannan riwaya hukunci da shuzuz cewa riwaya ce shaza don haka mai rauni ce domin shafa shine ka jika hannunka ka sa shi a jikin gurin da aka ce ka shafa imraru bil yadi ala al udwi al lokacin da ka sa ka jika ka sa ka kuma jikawa ka sa ka kuma jika ka sa ya zama wanki kuma domin ya wuce kuma wannan shafa ya koma wankewa kuma nan cewa akai ka shafa saboda haka kaga sau uku a nan ba zai dace da abin da ake cewa shafa ba ya yi kama da abin da ake cewa wai shi yasa abin da ya fi inganci shine wajen shafar kai shafa sau ɗaya hadisin da ya zo da cewa Usman a alwalar da ya koyar ya shafa sau uku wannan bai inganta ba dukkanin waɗanda suka ruwaito hadisin ta hanyar Usman waɗanda suke amintattu wanda suke karfafa wajen ruwayar hadisi suna ambatan shafar kai ne a wasu a wasu guraren ma fa masaha bi ra'sihi wahidatan an akwai kalmar wahidatan da ta fito saboda ka ruwayar ya shafa sau uku ruwaya ce shadda abinda Abu Dawud ya faɗa shine sahihi hadisan ba aiki sallallahu alaihi wasallam suna nuna shafar kai sau ɗaya ake yi wannan ba'un din thumma masaha bi ra'sihi ba'un din nan ta bai ciki ba'ul iltaqi ko ba'ul tab'id ce wasu malamai suka ce ba'ul tab'id ce wato tana nufin bangare ta zo nan ta nuna bangare don haka ko da wani bangare aka shafa na kai shafar ta yi ba sai an shafi dukkan kan ba wannan ra'ayi ne na shafi'iya sun fi kowa dagewa akan wannan har ma ta kai wasu suka ce in ka shafi kwayar abin nan silin gashin ka guda uku shi kenan kayi shafar kai salasa sha'arat kayi shafar kai daga wasu daga cikin abin nan ka ce ka shafi abin da yan yatsinka uku za su iya tabawa shi ma kayi shafar kai domin sun ce ba'un din ta tabi'i ce wato da wani bangare na kai suka ce domin aka ce ya shafa kan maraya misali ce ya shafa kan maraya ai ba duka ya lailaye kan ba ko da wani bangare ya taba a ce ya ya shafa kan ba kan baraya yawwa to ai nan ne kuma ake abin nan yanzu muna gaya maka ne abin da aka faɗa kafin mu zo kuma mu faɗi abin da yake shi ne ya fi kamata a riƙa shi ya birin jaya cikin maganganu na malami. a malikiya ruwayoyi ne daban-daban akwai ruwayar gama kai da ruwa gaba ɗaya akwai ruwayar shafar sulusai ne sulusi biyu na kai in aka samu sulusi biyu biyu bisa uku na kanka ya samu shafar shi kenan akwai ruwayar muqaddamin ra's in gaba ya samu ko da baya bai samu ba shi akwai kuma ruwayar da suke faɗa sulusi ɗaya ma in aka samu yayi duk da cewa ruwayar game kai ita ce tafi shahara a cikin mazhab a cikin abu malik ruwayar game kai ce tafi tafi malikiya ruwayar game kai ita tafi tafi shahara haka nan a cikin mazhabin mazhabin hanabila riwayar gama kai ita ce tafi tafi shahara kuma wannan ita ce abinda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna idan mutum babu hula ma babu rawani a kansa zai yi shafa babu rawani a kansa to sunna shine ya shafi kansa gaba daya ya fara daga magabacin kansa ya kare zuwa ga kansa zuwa ga to daga farko zuwa ƙarshe sannan ya dawo da hannunsa wannan shafa ɗaya ce ce abinda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutum babu rawani a kansa idan da rawani a kansa to yana da zaɓi biyu ma dai ya shafi makwarkwadar kansa sannan kuma ya ƙara sauran shafan a kan rawaninsa in ba ya shafi rawanin gaba ɗaya wannan duk ya tabbata a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama saboda haka mai shafar kai yana da zaɓi guda uku idan ba ya da rawani a kansa to daman shafa ɗaya ce shine ya shafi kansa gaba ɗaya daga farko zuwa ƙarshe ya ɗan fara daga magabacin kansa ya tike zuwa ga ƙiyasa sannan ya dawo da hannunsa gaba wannan sura ta farko kenan sura ta biyu idan yana da rawani to yana da zaɓi ɗayan biyu ko dai ya shafa akan rawanin gaba ɗaya ya gama ko kuma ya shafi makwarkwaɗa kansa wato gaban kansa sannan kuma sauran ya kare shi akan rawaninsa to wannan aiki na annabi sallallahu alaihi wasallama shi zai nuna mana cewa wannan ba'un din ba ta tab'id ba ce ta ilsaq ce dan ya nuna maka cewa shafar akan za yi ta sannan kuma ta kasance da wani abu wasu malamai sun ce ba'un din dan ta nuna maka ba wai hannun ake so ka shafa kawai ba lalle hannun ya zama akwai wani abu a cikinsa shine ruwa shine balance shi yasa za mu ga inda ya zo alkur'ani da wannan baɗin ya zo famsahu biru usikum kaga akwai ba a ciki to haka nan inda ya zo a cikin sunna haka yake zuwa da wannan baɗin thumma masaha bi ra'sihi ay bil ma'i ra'sahu ka shafi kanka da ruwa wannan ba'un din dan ta lura cewa almasku din za ka yi shi da wani abu a jikin hannunka shine ruwa shine jikewa don ba don wannan ba kawai ta aka thumma masaha ra'sahu zai yi ka shafa kanka ko ba ruwa a hannun kuma ya yi amma wannan baɗin ta nuna cewa akwai wani abin da da shi ne zaka shafa kan naka shine ruwa ثم غسل رجليه salasa marratin ilal kabai sannan ya wanke kafafuwansa sau uku zuwa idan sawu kaga anan abinda aka faɗa wajen wanke mirfaƙaini ya zo shi ma ilatin nan tana nuna daidai idan sawu ka tsaya ko ko a idan sawun ba zai shiga ciki shi ma zai shiga ciki haka sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta nuna saboda haka idan sawu shi ma zai shiga cikin wankewar ba wai kawai da ka zo daidai idan sawun ba sai ka tsaya nan kamar idan sawun ba wanki a'a shi ma zai shiga cikin wankewar sannan kuma wannan ruwayar da wasu ruwayoyi su ma sun nuna mana cewa a ashe da ubangiji ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wanke wanke kafafuwa ake ba shafa ba domin aiki a sallallahu da salama shi ya fassara mana cewa kafa wankewa ake yi ko da kuwa ka ɗauki ƙira'ar khaf ba ƙira'ar nas ba ko da ka ɗauki wa arjulikum wanda yan shi'a suke amfani da ita wajen shafa a akan kafafuwansa ba sa wankewa kun san a ƙa'ida shi shi'a ba a wanke kafa amma ko ba a yadda da shafar kofi ba kuma ka san akwai akwai kwamashala ba za a wanke kafa ba idan babu kuffi shafarta kawai za a yi amma inda kuffi kuma ba a yadda a shafe shi ba saboda haka suna hujja da wannan kira'a wa arjulikum malamai sun ce wannan wannan wannan jarra da aka yi wa abin nan lil mujawara ne saboda ta ba ta makoci wani harafi wanda yake majrur ita ma sai aka yi mata jarra bil mujawara wannan sanannen abu ne a lugan larabci amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai fassara mana me ake nufi a aikace kuma haka sunnata ta nuna cewa idan kafa babu komai a kanta babu komai a jikinta babu kofi to sai a wanke ta wannan shine abin da aikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya nuna haka nan aikinsa ya nuna shafa akan kofi ya nuna shafa akan aljaurabaini wato shafa akan safa guda biyu watakila za mu zo magana akan shafa akan kofi da wasu sharuɗa da aka sa wanda ba su da dalili a ce kofin nan sai idan za ka iya tafiya da shi ba tare da takalmi ba wanda yumkinu tatabu'ul mashi alaihi wannan sharadin baya da baya da abin nan kuma kofin nan ya zama bai dan huje ba in ya dan huje ko yaya ne ba za ka yi shafa akan sa ba wannan ba da dalili abinda za mu fahimta ko sahabbai ma da yawanci ya huli haka ya kamata ka fahimta ko ba a gaya maka ba me zai sa ka ɗauki wannan shine abin da ya faru saboda sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama galibin su fakirai ne sun yi hijira zuwa madina waɗanda aka samu a madina din ma akwai fuqara'u da yawa tunda kun san ba gari ne wanda yake mai yalwar arziki ba saboda haka a sahabbai ba su samu wadata ba a madina sai bayan fatan a lokacin da ya sahabbai suka samu wadata yawanci an rayu cikin wahala saboda haka ina sahabi zai samu dama duk sanda ya yi tafiya kofin sai ya huje yadda shi ya sake wani ko ba za Allah ya ce yi shafa akan kofi kuma bai taɓa yi musu bayani ba ya ce ban da hujajjen kufin ku da kuke yawo kuma garin madina gari ne mai dutse dan duwar wasu za ka tafi a kure mai duwar wasu ka san dole ne irin kufi fata ta cinye da yayyage kuma da shi suke fita yaki a je a yi ta turjiya da shi galibi aka fita yaki kaso mafi yawa na sojoji ba su ne waɗanda ba su kan dawakai na kan doki su ne 'yan kaɗan yakin badar da aka tafi doki nawa ne doki biyu ne ras na ɗaura a ƙasa ake sauraka yawanci ba ba ba su da madokin da za su hau a kafa ake tafiya ko kuma ka samu mutum daya da ta'aqaban al fara al-wahid wanda ya hau in ya gaje ya sauka wancan ya hau wanda ya hau in ya gaje ya sauka shi kuma wannan ya hau aka tafiyar kasan ta fi yawa to tafiyar kasan nan kaga dole kofi ya dinga lalata amma duk da haka manzo Allah bai shartanta musu ba ko hadisi daya da yace idan an samu kofi ya tsage ko ya fashe ka aisha fa akan sa bai halatta ba inda kuwa hakan sharadi ne to suna cikin buƙatar a yi musu wannan bayani domin ko su kullum cikin wahala yake to ba mahallin shafar kufi bane watakila idan karatu ya zo kanmu duk da na san sanyi ake shiga kuma ga shi ana sa safa safa ma ya tabbata hadisin eh, abin nan shafa akan safa kuma ba sharadi bane sai ta zama mai kauri wanda suka sharɗanta wancan kufi kai ya zama hujajje su ne suka sharɗanta safan ma ta zama mai kauri wacce ka iya takalmi da ita ko in ba za ka iya takalmi da ita ba za ka shafa ba wannan duk sharadi ne da ba a gitta wa al'ummar annabi shi ba a cikin nassi don haka babu wanda zai gitta ya zama magana ta zama shari'a ko da wasu sun faɗa a su kaɗai su yi aiki da wannan amma ba wajibi ne sai sun lizumta wa kowa sai ya aiki da haka musulunci yana da sauki amma in ka fahimce shi in baka fahimce shi ba za ka yi tashan wahala a banza ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجنن سيدنا عثمان سيتي ما أيكي صلى الله عليه وسلم يأتي من توضأ نحو وضوئي هذا wanda ya yi irin wannan alwalattawa malamai suka ce ya ce nahwa bai ce misla ba domin misliya taqtadi almusawata min kulli waje in aka ce misl ana nufin kayi ta kowane bangare ta yi kama da ta an ce ba za ka samu wanda zai iya alwala ta kowane nahiya ta kowane bangare ta kowace fuska ta yi daidai da alwalan manzo sallallahu alaihi wasallam babu shi sun ce domin ta yi akwai wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka wajabta wa alwalan kai ba a wajabta maka ba haka kai irin ta annabi dukkan kamar hoto sai ba zai yi ba to shi yasa sai ba a ce misla ba sai aka ce nahwa nahwa ka kusanci abin saba'in da biyar tamanin tisa'in cikin ɗari ko da ba kai ɗari bisa ɗari ba to shi yasa ga malaman hatta malaman hadisi suna bambance tsakanin misl da nahu idan malaman hadisi ya kawo hadisi cikakke da isnadi da matani sai ya kawo wani isnadin anin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mislahu to yana nufin kamar yadda kaga wancan duk bakin ɗaya ne babu bambanci amma in ya ce nahwahu to a iya samun bambanci ta fuskar lafazi ko da ko sun yi kama ta fuskar ma'ana in ka duba littafin muslim za ga yana bambancewa tsakanin nahwahu da mislihu man tawadda'a nahwa wudu'i hadha wanda yayi alwala kwatankwaci kwatankwaci ya kwatanta irin alwalan nan tawa thumma salla raka'ataini sannan ya salla raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsahu baya zantar da kansa a cikin wannan sallah ma'ana ya yi ta da kamalar khushu'i babu wasu wasi a cikinta gofira da ta taqaddama min zambi za a gafarta mata da ya gabata na zunubinsa zai samu wannan gafara bi majmu'il amrayn ko bi amrin wahid bi majmu'il al'amari na farko yayi irin alwalarsa saboda kaga idan bai irin alwalar manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai samu wannan ladan abu na biyu kuma ya raka abi ko wannan ita suke cewa sunnatul wudu yana daga cikin sunnoni na filfilu idan mutum ya yi alwala ya yi nafila a gurin imamu shafi'i ita wannan nafila tana daga cikin zawatul asbab ko da kuwa ma a lokacin da aka hana yin nafila ne in har ka yi alwala to ka samu wani sabab wanda zai sa ka kai nafila din ba wai kawai ka tsare nafila ne ba dalili imamu shafi'i yana sa ka cikin zawatul asba jumhur suna saba masa anan thumma salla rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayati anna usman radiyallahu anhu qala ala uhaddithukum hadithan a wata riwaya sayyidina usman ya ce wa mutanansa wannan hadisi sai da usman yana faɗarsa ne a lokacin khilafarsa lokacin khalifancinsa yake karanta kun san shugaba a wancan lokaci malami ne yake karantar da mutane shi yake musu limancin sallah shi yake musu jagoranci a wurin jihadi in ta kama shugaba ya fita to shine babban komanda sabanin shugabanni daga baya sai ya zama abin aka ce sai yasa idan aka ce a shugaba shi yake sallar juma'a haka shi yake wa mutane hudu ba don malami ne kaga wanda ba haka ba dan menene zai ce shi zai yi kaga babu wani dalili ala uhaddithukum hadithan laula ayatun fi kitabillahi ma haddathtukumuhu bana ba ku wani hadisi ba wanda ba don wata aya guda ɗaya a cikin littafin Allah ba da ban ba ku shi ba sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallama naji annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulu yana cewa la yatawadda'u rajulun babu wani mutumin da zai yi alwala fa yuhsinu wudu'ahu ya kyautata alwalarsa wa yusalli salata ya yi salla illa ghufira lahu salati sai an gafarta masa abin da ke tsakanin wannan sallah da sallah mai zuwa hatta yusalliha har sai yayi ta biyu ita ma kuma idan ya sallace ta ubangiji ya ta gafarta masa tsakanin da sallar da take ta gabanta kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salawatu salawat as-salawatu al-khams والصوم والرمضان إلى رمضان والحج إلى حج والعمرة إلى عمرة كفارة لما والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنب إذا اجتنبت الكبائر. والآية آية سيدنا عثمان يكي نوني زوا قريتا إتشي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون wannan aya wacce take razanar da waɗanda suke koye abinda Allah ya sanar da su na ilimi abinda ubangiji ya bayyana shi a cikin littafinsa cewa in har suka yi haka suka ɓoye wannan ilimin to waɗannan su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake la'anta su kuma duk masu la'anta su ma suna la'anta su to gudun kada ya shiga ƙarƙashin wannan aya kashin wannan narko shi zai sa ya gaya musu wannan hadisi wato yana ganin kada ya gaya musu su shagwaba domin aka ce in kayi an gafarta maka in kayi wani zai ce to ashe kenan mutum ya iya ɗan tattara zai zaifin akwai abubuwan nan to kada ya ja musu irin wannan shagwaba din yake to ba dan waccan ayar ba to da ba zan gaya muku hadisin ba insha Allah a sati mai zuwa za mu ƙara bayani kaɗan akan wannan ƙari na sayyidina Usman sannan kuma mu shiga hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in الله الرحمن الرحيم don Allah ina so a yi min bayani game da hadisin da yake cewa babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba sannan kuma idan mutum ya manta fa hadisin babu alwala la wudu liman lam yazkur ismallah hadisi ne da malamai suka yi ja'in ja akan ingancinsa ya zo ta hanyoyi daban-daban ta ruwayar sahabbai daban-daban ta zo ruwayar Abu Huraira ruwayar abdullahi bin Umar ruwayar Jabir ruwayar Aisha ruwayar Ibn Mas'ud ruwayar Ali ruwayar wajen ruwayoyi da dama amma a ɗaiɗaikun hadisan akwai magana a kan isnadin wasu malaman sun tabbatar da hadisin wanda har abu ishaq al-huwaini yi risala a kan wannan hadisin da ya sa wa suna kashful makhbu bi thubuti hadith at fil wudu wanda ya bi diddigin dukkan waɗannan hanyoyi da aka rawaito hadisin ta su ya kuma tabbatar da cewa hadisin ya tabbata ibnu abi shayba yana cewa tabbata lana anna nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu da ya tabbata gare mu annabi sallallahu alaihi ya faɗa wanda suka tabbatar da wannan hadisi wajen kuma fahimtar me yake nunawa nan ma malamai sun samu sabani wajen bayani shin yana nufin la wudu liman lam yadhkur isma Allah shine wanda bai ce bismillah ba bai da alwala ko ku a'a yana nuna cewa kamalar alwalar ake korewa ko ku a'a liman lam yazkur ismallah yana nufi yana nufi yana nufi yana nuni zuwa ganiya ne wasu malaman sun ce yana nuni zuwa ganiya ne saboda haka yana shiga karkashin innamal a'malu bin niyyat wanda alwalarsa lokacin da yake babu niyyar alwala a ciki ko da yayi surar alwala din mutan alwala din to ba alwala yake ba ba da alwala amma wanda ya halarto da niyyar alwala lokacin da yayi to wannan shine ya ambaci sunan Allah a ciki da yawa daga cikin malamai ba su ɗauki wannan hadisi akan wajabcin ambatan lafazin bismillah ba wannan shine abin da kusan jumhurin malamai suka sai a kai hadisin bayan na wajabcin ambatan bismillah ba da yawa kuma daga cikin malamai masu da shi wannan lafazin wasu kuma sun ɗauke shi akan bayanin ne ya yake yi saboda ka dan ka manta ka manta ba ka faɗi bismillah ba a farkon alwalarka wannan baya nuna alwalarka ba sai ba hmm? ko da kana sane sai idan mun ɗauka cewa lafazin yana nuna wajibi ka ce bismillah in ba haka ba alwalarka ba sai ba wanda kuma akwai ja akan lafazin kuma akwai ja akan ingancin hadisin shi kansa idan kana alwala sai ka manta baka kuskure bakinka ba har sai da ka gama alwala sai ka tuna a gurin jumhur wannan ba zai cutar ba dan ka dawo ka kuskura bakinka domin a tartib bainal masnunat ba wajibi bane rattabawa wato jeri tsakanin abin da yake sunnoni ba wajibi bane waɗanda kuma suke ganin shakarwa da kukurkurewa wajibi ne to shin suna ganin tartibi shi kansa wajibi ne wasu malamai dama suna ganin tartibi ba wajibi bane shi kansa tartibi musamman ma shaƙa wannan kuskura baki da shaƙa ruwa da facewa bai zo da lafazin sunba ba wacce take nuna tartibi ya zo da wawal a ƙasa don haka sai suke cewa tartibi a nan ba wajibi ba ne watakila idan tunda muna cikin kitabul wudu za mu yi magana akan tartibi din shi kansa da kuma wasu hadisai da suka zo akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ba tare da ya yi tartibi a cikin alwalan ba saboda ka barin kuskure baki shi kadai ba zai bata maka alwala ba kana iya kuskure ko daga bayani me ya hukunci shafar kai da hannu daya maimakon biyu babu komai shafar kai yayi kamar yadda bai risala yake cewa fa ma au aba ajza'ahu duk yadda ka game kanka dai da shafa to ya isan maka ta fuskar ijza'i ya fi kuma kana so ka kamala wajen sunna to shikenan sai ka haɗa hannuwa guda biyu amma wajen izza'i wajen cewa ya isar ko bai isar ba shafa da hannu ɗaya mata isar eh wai wanda za su ɗan ja hannunsu haka eh to ai mun yi magana akan cewa shafar ana so ka game kanka wannan shine sunna duk da cewa akwai malaman da suke gamba komai tayi amma maza ba shafi'iya wannan su a gurin su ma ba wani abu bane amma yawanci su masu yi wannan ba wai sun san shafi'iya ko wani a ah, wallahi zuwa da jahilcin su kawai eh wanda zai dan ja ya tsinsa haka a tsakiyar kansa galibi bai ma san da ya shafi'iya ba shi dai kawai dai haka nan dai jahilcin sai karantar da shi saboda haka bara ya shi haka din ka faɗi wanda ya yi wa sayyidina Usman sallah bayan yaran su don Allah a maimaita sunansa Jubair ibn Mut'im ne sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya ya ruwaito hadisin karanta suratu tur ba ya sallar maghrib ai kuna tuna shi ko menene ingancin hadisin da yake cewa manzon Allah ya ce khalif khilafa shekara talatin duk abin da ya zo bayan ta sarauta ce hadisin safina maula abubakar radiyallahu anhu hadisi ne sahihi imamu ahmad ya tabbatar da shi da dama daga cikin malaman sunna sun tabbatar da shi al-khilafatu 30 sana ko 30 am 30 sana saboda haka khulafa'ur rashiduna gaba ɗaya sun shiga sannan sannan kuma watanni shida da sayyidina al-hasan yayi su ma sun shiga saboda haka sun shiga duk cikin abin al-khilafa domin kusan mu'awiya ya karbi abin da ya zama cikakken sarki shekara ta arba'in saura ka in ka cire shekarun hijira goma saura shekara nawa shekara talatin to wannan shekarun dukkansu su ne ake kira khilafatun nubuwa kaga sai na abubakar umar Osman waɗannan duk sun shiga sai na ali Shima ma ya shiga da wani ɗan bangare da aka samu na khilafa ta abin nan al-khulafa'u guda biyar ne guda hudu ne ko biyar ne al rashidu rashidun biyar ko hudu waye ce biyar wasu suna cewa Umar ibn Abdul Aziz wannan ba makala ce ta Ahlus Sunna ba ba kauli ne na Ahlus Sunna ba na'am Umar ibn Abdul Aziz yana da falala amma wannan ba shine yasa ya zama cikin jerin gwanan khulafa'u har a ce su biyar bane a ce al-khalifatul khamis a'a khilafatul rashida da manzo Allah ya faɗa su ne waɗannan guda guda hudu sallar nafila da ake yi bayan azkar na asbahi shi sai rana ta fito ne a da zarar rana ta fito ne ko sai ta ɗan ɗago sai ta ɗan ɗago ba da zarar ta fito ba domin a wannan lokaci ma an na an haramta nafila lokacin da rana ta tsallawa ala karnai shaitan kamar da ya zo a cikin hadisi a wannan lokacin ubadu shamsu suke mata sujjada masu bautar rana a wannan lokacin suke mata sujjada lokacin da ta fara hudowa da lokacin da ta yi ja ta faduwa to haka an halarta ma an haramta ma na fila a lokacin amma lokacin da ta dan gudu ta yi sama ta fara haske shine ake yin nafila shine ake kira salatu shuruq da ake kira salatu shuruq lokacin rana ta fara ta fara haske wannan kuma yace malam menene ma'anar hadisin da yake cewa za a zo da mutuwa a nuna wa 'yan aljanna da 'yan wuta ita sannan a yanka ta sannan a ce wa 'yan aljanna ku shiga aljanna babu mutuwa sannan kuma a gaya wa 'yan wuta ku shiga wuta babu mutuwa to ya ce kuma mai ma'anarsa bai faɗa ba bai faɗi ma'anar ba me zan faɗa maka sama da haka a a ma'ana ya ce ba wai inganci ba ku canza ba ma'anar menene ma'anar wannan hadisi kuma ya jawo shi da hausa tiryan tiryan wanda ko gwarancin mutum zai bayyana an kawo mutuwa an yanka ta gaban yan aljanna yan wuta an ce ku shiga ba mutuwa kuma ku shiga ba mutuwa har abada shikenan ba a kowane abin da zai gagara fahimta a nan wallahi ban gane tambayin ba hadisin dai ingantacce ne eh aha eh ba mutane bane suka sanya mata alfarmar har ta zama tana da wannan darajar Allah ne ya sa mata wannan alfarma din eh? ka gama alwala in an gama alwala me ake cewa mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Allahumma اللهم اجعلني من التوابين واجعلني واجعلني kai ka